wannan shine babban harafin na wannan shine babban harafin na wannan shine karamin harafin na wannan shine karamin harafin na sautin su sautin su alalo alalo alalo alalo na ah. eh. a eh a kallalo wannan shine babban harafin a wannan shine babban harafin a wannan shine karamin harafin a wannan shine karamin harafin a wannan shine babban harafin a wannan shine karamin harafin a sautin su a sautin su a sautin su A. wannan shine babban harafin a wannan shine karama harafin sautin su sautin su wa zai iya yi wa zai iya wa ya yi yadda na yi fa bari in sake tukunna na ce wannan shine babban harafin a wannan shine ƙaramin harafin a sautin su suka dukan su ga baki daya sautin su wa zai iya zo wannan shine babban harafin ka wannan shine karamin harafin sautin a alalo alalo alalo alalo yanzu za mu yi ga baki ɗayan mu da ni da ku wannan shine babban harafin wannan shine babban harafin wannan shine karamin harafin sautin su sautin su sautin su alalo alalo to za mu fara da farko daga farko muka ce wannan shi ne babban harafin sautin shi sautin shi wannan ne karamin harafin sautin shi wannan shi ne babban harafin sautin shi sautin shi wannan ne karamin harafin sautin shi halalo halalo faɗa sunan ki sannan sai ki fara ha sautin su alalo alalo alalo alalo waye wannan shine babban mara kuma wannan shine karamin mara 嗯，我们心里这帮还是红啊，我们心里个人还是红啊，走正西啊。那阿阿阿